suna ta min tambaya a game da abin da ya shafi Siman Abbas. Maganar sallawai da ya tafi is it wrong or right? Militarily is wrong. Bari in gaya muku ta magana. Su ba yake so da ba abin da ya shafe su da addini. That is the reality. Ba abin da ya shafe su da addini. Na ji wani Ami Spokman ya ce wai a kowane bariki akwai masallaci akwai tuddu. E, idan baka duty kana gida. That is why you have access to mosque or church. Amma in your own duty, military duty. billahi lazi ba ruwansu da sallah ni din da kuke gani mun je Gambia watan mu goma sha biyar muna mu ne escort din shugaban kasan Gambia Adamu Baro musulmi ne muna raka shi masallan juma'a dukkan mu babu wanda ya taba sallan juma'a to kun rako shugaban kasa ya zo masallaci ku kuke tsaron shi an yi deployment din ku wayansu a sama wayansu zaka bar gadin shi ka zo kai sallah ko ya ma kai ko kana duty a gate kana sacin din motoci aka kira sallah za ka bar sacin din motocin ka je kai sallah ko kana road block kana santiri za ka bar road block din kai sallah so ami ba abun da ya shafi daga sallah idan ka kai sallah a gidan soja ka gane me nake nufi that you are not on duty amma middin kana duty shi yasa yawanci a gidan soja kamar ni yawanci za mu je wurare bana rabuwa da alwala kawai you pray in demonstration tunda musulunci ya halatta baka samu dama ba inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah tana da lokaci to idan lokacin ya dama da alwalan ka you face ko ina ne ma kai sallan kuma Allah will accept your prayer amma maganan ka alwala ka yi da sauransu ba ruwan ani da wannan ani su kawai ka musu aikin su ba ruwan su da wani ibada ko wani abu da you the reality bari in ba ku labari akwai wani sojan mu mun yi course da shi yana Gasburg Gate Abuja yake sami mun yi course da shi a Nigerian Army School of Education Ilori yana bani labarin wani abun da ya faru a barikin su yace akwai wani CEO su ana ce masa Ibrahim Musa musulmi ne ya aure wata Krista ya koma Krista da ya koma Krista bai dade ba wata ran ana karatun sallar asuba limam din bayan ya karanta Fatiha mutane sun ce amin ya zo ya karanta sabbi a can ƙarshe ya ce sufi ibrahim musa ya kunna matar fi kawai matar fi ta shi. ta ce ai ga can musulmai suna masallaci suna ta zagin ka saboda ka bar addinin su shi go yana tashi ko ya kira arsan arsan go an ce any imam that lead this prayer take him to the guard room kawai ya ce a ja a kulle imam ne shi bai san me ya faru ba kawai imam ya zo ya ce idan osi komandan ka ya ce a kulle ka ba mai tambayar me ya faru kawai aka zo a kulle shi a guard room shi bai san me bayani wajen sati biyu kowa ya tambaye me kai yace ban sani ba arsan din yazo ya tambaye shi me kai yace uga ban sani ba sai arsan din yazo ya samu CEO komanda yace wannan sojan fa nayi na yace bai san me ba yace ai matar shi ne tace ta ji ana suna addu'a suna kiran sunai da sunan baban shi a masallaci ana zagi shi mutane suna cewa amin aka zo aka ce kai kun zagi su a masallaci yace wallahi shi bai zagi su a masallaci ba to da maganar ta dawo bariki a cikin mamun wani ya karanta ta ah, ai ran da abun nan ya faru imam ya karanta sura kaza kuma a ƙarshen suran kun san sunan oga Ibrahim Musa ina da maybe wannan Ibrahim Musa ne wallahi da Allah ya takaita mar wahala kenan Allah ya sa wani abu nan ya zo tuno da abun da ya faru aka zo aka siyo aka zo aka samu imam yace to ai Ibrahim Musa yace ai sura sunan eh, wata sura ne a cikin Qur'ani ba wai da siyo muke ba aka zo aka ga da yake jahili ne yace bai daba. ba aka ɗauko Qur'ani English translation aka nuna mara yaga Ibrahim Moses aka ce masa ai wannan Ibrahim Musa sunan da sunan baban kaya a Qur'ani yake wallahi bude baki yace to daga yau ya kaba doka kar a kara karanta wannan surar a cikin wannan barikin kuma billahi allazi nake maka magana lokacin da shi wannan ogan na yake ba labari yace har ya tabo kos ko imam aka yi sabo an mar osi ya hana a karanta sura kaza a cikin wannan barikin so bari ga muku da abin da nake so na gaya muku ba ko ani abin da ya shafi addini ko kuma ka samu matsala da wani mai gidan yanzu kuna kwanan nan wata ya soja ta accusing din wani colonel ya ne yayi amfani da ita addini ba ya dismiss ta ba you will never have problem or issue with your superior and win him militarily saboda sun ce abin zai kawo ne, daɗi duk matsalar da ka zamu da mai gidanka na rantse da Allah ayi ba za su taɓa goya maka baya ba shi za ga wannan kes da siyo man abas ko da ma a ce yana da gaskiya ya samu maza da brigadier general sannan ya winning in case din billahi allazi la ilaha illa huwa ba za ta taba yiwa ba so this is army su army babu ruwan su da abin da shafi ba da yanzu haka akwai wani wannan prison ko ga aka aji shi wannan sima abbas abata bara ni karan kaina na shiga wannan prison din under SID kuma akan me akan wazuka ne akwai wani wa'azi na aka caje ni akai wai na ce duk rikicin da yake faruwa na boko haram da bandi in gwamnatin Najeriya ta ga ya kare zai kare aka caje ni military police suka kawo lokaci ni as a soldier inside uniform na yi wa'azi publicly na ce in an ga damar rikicin nan ya gwamnati in ta ga damar ya kare ne kare ne ina nufin gwamnati bata ga damar ya kare bane kenan da sanin gwamnati ake kashe fararen hula da soja aka aka kulle ne da just the reality akwai wani yaro da na hudu shi ana ce masa galadima wallahi lokacin da na hudu shekaran shi biyu abu har yau da muke muku magana yana kulle yanzu shekara hudu da wani abu a obenze barak onita shi wannan galadima huduban juma'a lokacin an yi budget ɗin kuɗi lokacin buhari 221 an ba da almost how many fiye da rabin budget ɗin najeriya ya tafi a defense aka ba wa defense lokacin mu buhari ya yi oda na wasu jiragen sama guda biyu ne ake to an ba wa defense kuɗi da yawa yake hudu ba a masallacin juma'a yadda shi yake min kenan a prison yana hudu ba wannan juma'a yake cewa da ya kamata mu ji tsoron Allah duk abin da gwamnati ya kamata ta bar tana bayarwa mu ji tsoron Allah ku sani idan soja ɗaya mutu ko civilian ɗaya mutu Allah zai tambaye ka ranar gobe iyama yake da karanta musu ayoyin da suka danganci kisa a musulunci wa tabna ayoyin da suka zai kuma ya katala mu'minan muta amilan fa za u jahanna mukhallati yawma diba Allah alaihi wa wa adara azab azma min ajal zalika tabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bi ghayri nafsin aw fasadin fil ardi na ka'annama qatala nasa jami'a ya karanta musu irin wannan a kan su ji tsoron Allah gwamnati ta ba su kuɗi su yi abin da ya dace da kuɗin su daina bari a matsayin su na generous ana kashe soja a kashe su ilan don ku samu abun duniya Allah ya hori wa responsible in the day of wallahi wannan wa'azin ya musu ana yayi firhuwa ana gama sallah su yi e su ya kira military police ya ce a bincike shi da kama shi a kai shi a kulle shi a abata bara aka dawo da shi ta mando bara yanzu da nake muku magana yana ibadan har yau shekara hudu da wani abu last is a last cobra 70 intake last cobra galadima billahi da har yana yau yana kulle akan wannan maganar da ya fara so ani organization mutum ne mutane wanda ba su da addini duk addinin ka duk addinin ka billahi allazi la ilaha illa huwa in ka taba amin za su ci ubanka dai how they are su kawai zai waya program just to love the job da yawa daga cikin jiran haka suna cewa ni akwai wani komandan mu NMS boy ne abu kanan zai ce I know nothing but any work ba abinda da ba ruwansu ma da wani magana addini ko na abu da just the reality so saboda haka mutanen da suke tunanin wailas ko fura abbas kaza kaza kaza kaza kaza da sauransu wallahi talla akwai kes mutane sojojin da suke da kes wanda na yi da yawa da detention wasu shekara biyar shida bakwai kawai dai Allah ubangiji yake yi lokacin da muke abu nan da yawa daga cikin sojojin kowa ce yake yana fitowa zai safe bara aikin shi za ku ga yanzu mutane suna kowane shekara mutane fiye da dubu nan suna safe ba suna barin aikin soja me za ka yi da wannan aiki Allahu akbar Allahu akbar Allah